Mutane goma sha hudu ne 'yan bindiga suka hallaka a ƙauyen Arido da aka fi sani da gidan Ado da ke yankin Gana wuri a ƙaramar hukumar Riyom da ke jihar Plateau yayin da wasu mutane uku da suka samu raunuka suke kwance a asibiti ana musu jinya. A daren Lahadi ne 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka shiga ƙauyen na Arido wato gidan Ado suka buɗe wuta kan mutane suka hallaka su kamar yadda shugaban ƙungiyar matasan ƙabilar Irigwe Joseph Chudu ya shaida min. mutanenmu suna zama a gida suka gan kawai aka buda musu wuta ana harbin su ana bin su da da ana sassara ana yanka su kamar dabobi a inda aka yi attack da aka kashe mutanenmu goma sha hudu akwai checkpoint na sojoji a wurin an aka kashe mutanen nan babu kowani effort da suka yi akwai wannan da suka samu suka escape suka fara raising observation wai a ah, wannan da aka yi a tagin nan fa akwai hannun sojoji a ciki to youth kisa cikin hoshi sai aka fitan nan aka je wurin sojojin nan abun mamaki uniform na sojojin nan da kaki da kayan sun sa duk jinin mutanen Da don mu a wurin musamman one of the guy da was babban dilali ne na kuza ya shigo da kaya kawai bai daidai ba a wurin sojojin nan aka samu su bunin bunin na da sojojin nan bayan da suka kakkashe mutanen nan suka kwakwashe sun je sun haje a checkpoint na a cikin inda suke kwana abin da ya faru kenan. Hmm. Amma mutane nawa ne aka kashe? Total mutanen da aka kashe mutane goma sha hudu ne. Yanzu me kuke bukata? Mutanen nan da suka yi abin nan sojojin nan da suwaye ne suka hada baki sojojin nan musamman gaskiya muna son a kama su muna bukatan justice as a people nga fada muke gaskiya mm. this is not the first attack in Yoruba mm. da mutanenmu mu muna sojoji bukatar mu na biyu muna son gwamnati especially mutanen nan da suna na asibiti mm. some of them are in critical conditions because ba abun da za a yi a compensating rayukan mutanen da aka kashe a punishing duk wani da aka samu hannun shi a ciki su da abun nan ya danna gaba A gefe guda kuwa rabaran Andrew Moriya na cocin kokin RCC gana wuri ya ce sun binne mutane goma sha biyar ciki har da mata uku da ke da ciki suna dab da haihuwa. Na yi ƙoƙarin jin martani kan zargin sojoji da hannu kan kisan, inda na aike da saƙo ta kafar WhatsApp wa kakakin rundunar Operation Safe Haven da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo Samson Nantip Zakom, amma bai maido min da amsa ba. kuma ba wata sanarwa da na samu kan harin. Haka ma hukumomin jiha da na ƙaramar hukumar Yom ba su ce komai kan kisan ba har lokacin da na haɗa wannan rahoto. Tun farko dai rundunar 'yan sandan jihar plato ta ce ta baza jami'anta a ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar don tabbatar da tsaro lokacin bukukuwan Kirsimati. Rundunar 'yan sandan ta hana kiwon shanu da yin noma da dare, ta kuma sanya dokar takaita lokacin buɗe gidajen barasa da dakatar da tonon ma'adinai da dare da takaita ayyukan a a ƙananan hukumomin Basa, Barkin Ladi, Riyon bakwas da Mangu. Ko a ranar 24 ga watan Disamban bara ma, 'yan bindiga sun hallaka ɗaruruwan mutane, akasarinsu daga ƙananan hukumomin Mangu da Bokos a jihar ta Plato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.